yanda muka so juna saboda Allah Allah ka hada mu gidan aljanna haka waɗanda ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya waɗanda ke cikin kunci Allah ka kawo musu sauki Allah ka kawo muna aminci da dukkan kasashen musulmai baci daya banda shi muna salati ga ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sira da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin saki ya zaban muna baci da bayan haka yau karatunmu shine ma'ana mihnatu Imam Ahmad bin Hanbal mihnatu imamu Ahmad bin Hanbal haka ce mihna shine jaraba jaraba wahala da zaka shiga ciki to shi imamu Ahmad bin Hanbal ya shiga cikin waɗansu jarraba da shi in muka shiga ciki za ku gane saboda yubtalal mar'u ala qadri dinihi ana jarraban mutum gwargwadon imaninsa faman thakhuna imanuhu ishtadda bala'u wanda imaninsa ya karhi to jarrabansa kuma na da sanani saboda shi Ahmad bin Hanbal an jarrabce shi ka sani cewa rayuwa jarraba ne wa khasatan ga jarraban duniya kuma ga na addini wa khasatan in kai zamani da yan bida'a, waɗanda ba su san sunna ba za su jarrabce ka daban-daban bal ahmad bin hanbal saboda jarrabansa da Allah ya jarabce sa ya fas shi yasa ake kiransa imamu ahlus sunna wal jama'a ba ku cika mini ba imam ahli sunna wal jama'a ya pass an an jarabce sa bai fail ba aka cira sai aka sa mai suna imam ahli sunna wal jama'a za mu ji irin jarraban kai ma ya zo gare ka jarraba ne na rayuwa na rashin lafiya ka san mutanen cinci ma Allah ya jarabce su kai ma iya kai gare ka na rayuwa ne na addini ne ka san an jarabci waɗanda suka fi ka saboda shi dole mu karanta tarihi iqra'u tarihi iz fihi ibar dalla qaumun laysa yadrun al khabar malam yace ku karanta tarihi saboda akwai lura ciki akwai izina ciki akwai wa'azi ciki yawancin mutane sun bace saboda ba su da labari ba su da labarin magabata in ba ku da in ba ku san labarin magabatan ku ba sai ku je ku doki wani shirme ku je ku doki wani labarin wani ana karantawa ana maimaitawa a'a mu muna da manhaji muna da shugabanni wadanda ya kamata mu gane yadda suka yi rayuwa mu ma mu yi kwaikwayo da shi al da az-zahabi cikin littafinsa asiyar da tariqul islam suke cewa koko yake cewa kanan nasu ummatan wahida fi aqaidihim wai farkon musulunci mutane da suna kan tafarci daya ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ha abubakar ha umar mutane aqidansu daya hanyar su daya ba bid'a ba shirme yace lamma kutila umar wa futiha babul fitina zubiha Uthman Sadman wa kutila Aliyu gadran wa hajatil ahwa wa alkalima wai lokacin da aka kashe Umar an kashe shi ne to daga mutuwansa aka bude kofan fitina saboda akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar na mutuwa to fitina zai fara kuma bai ja da baya saboda shi ne ke kofan fitina ka san shi zamanin Umar shi bai barin takwana shi yasa ba kowane shirme zai yi shirmensa ba amma lokacin da aka kashe Umar she fitina kofan fitina ya bayyana daga cikin fitinan shi aka kashe Usman Haka kashe Saidina Ali lokacin nan she musulmai suka fara rarrabuwa aka fara rarrabuwa ya ce ni ne kaza wai ya ce ki ci samu asifin ciki aka samu khawariji suka bayyana aka ce khawariji su ne masu kahurta wata daula da ake cira al-abbasiyya daulatul abbasiyyan ga waɗanga mutane zamanin su aka yi wa aka samu abu hanifa daular abbasiya aka samu abu hanifa abu hanifa in allah na son ya jarabce ka she ya hayya a asbab ya bar sabubbuka su yi sauki abu hanifa ya yi zamani da sarakai daya biyu uku ha hudu dukkansu kuma suna jarabansa ne suna dukansa suna bugunsa kan abu ɗaya ya saura kai har Allah ya ba shi nasara kuna fahimtar karatu su wane ne waɗannan mutane abu hanifa ya yi zamani da wani mutum da ake cira al-ma'mun bin rashid al-ma'mun bin rashid ya yi zamani da farkon sarkin da su da shi suka yi zamani kenan ma'amudu bin rashid sarki ne na abbasiya khilafatul abbasiya ma'amudun ga yana da kwakwalwa amma iliminsa duka ilimin falsafa ne philosophy ilimin falsafa ne kun san 'yan falasifa 'yan magana ne 'yan gaddama ne in magana ne da hankali suna gabatar da hankali kan nassi to abu hanifa ya yi zamani da al bin rashid falsafa ne mutazili ne banda shi a sha'ira ne kaga bugu da kari kenan wanga mutum zamaninsa zamanin wa al-mahmud ibn rashid zamaninsa aka fara maganan cewa qur'ani halitta ne ba maganan Allah ne mu sani aqidan ahli sunna wal jamaa qur'ani menene qur'ani menene jayyid kan wani zo ya ce maka ba maganan Allah bane shi yasa maluma ahli sunna wal jamaa suka ce zaka yi kai rantsuwa da qur'ani saboda me yasa saboda sifa ne a cikin sifofin Allah kuna fahimta in ka ce na rantse da Qur'ani ba kai bid'a ba kuna fahimta bid'an ne ka doki Qur'ani ka aza kanka wannan ne ba mu san shi ba kun fahimta magana amma an kai rantsuwa da Qur'ani wannan sifa ne ciki to daga zamanin daga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa khulafa'ur rashidin da makamanninsa har su Umar bin Abdulaziz har ya dukkansu ba wanda ya taba ce Qur'ani ba maganan Allah bane sheda aka kai ga khalifan Ma'mud Rashid an samu wani cikin mutane wanda ake ciransa shi mutumin ga shine farko da ya fara cewa Qur'ani halitta ne ana ciransa Bishr bin Giyash al-Mirshi Bishr bin Giyash Shi ne farko wanda ya fara cewa me Qur'ani halitta ne Ya yi falsafa ya ja hankalin mutane shi ya fara samun mabiya farko al-Rashid baban Ma'mun da labari ya kai gare shi cewa ga wani fa cikin jama'anka da ake cira Bishir bin giyashi yace qur'ani halitta ne yace ji a nemo shi ce na kashe shi da ya ji cewa ana neman shi shi ya samu wani wuri ya je boye ya kasa bayyana kansa rashidi na mutuwa she dansa ya hau al Mahmudu bin Rashid she ya bayyana muka ce Mahmudu bin Rashid kuma iliminsa shine falsafa shi dan falsafa don filozofi. kaman yani yana juyawa kowane lokaci she bishir bungiya shinga ya sa ma ma'amunu wanga aqida cewa qur'ani halitta ne aka yi nafi sifat sifofin Allah duka Allah bai da wani sifa cewa yana da hannu sha ce karfinsa istawa alal arshi tasaki sifofin duka aka yi nafi yanzu shi sarkin ga al bin rashid yanzu aqidan ga ya wasu yanzu shi aka doki cewa hatta majalisi hatta katatibi inda ake karanta littafan addini ana karantar da su cewa kowa ya yarda cewa Qur'ani halitta ne kun san lokacin daula na musulunci ne masallatayya limamai ladanai duka karkashin sarki yake limami ana biyan sa ne lada ana biyan sa ne saboda karkashin daular musulunci yake ina tsawon kuna fahimta to she ya kai ba za ka zama limami ba she ka yarda cewa qur'ani halitta ne ba za ka zama ladani ba she ka yarda qur'ani halitta ne kai sarka ma in kana ciki in baka yarda qur'ani halitta bane ba za a fidda ka cikin sarka ba fitinan yayi yawa wannan lokaci maluma suka ce ahli sunna na kama da kaman maraya baka isa ka bayyana ka ba baka isa ka ce qur'ani ba ba maganan Allah baka isa ka ce qur'ani maganan Allah ne aka saura haka yanzu labari yawa su kai ko ina daular musuluncin duka ba ce da qur'ani halitta ne ba maganan Allah bane bal bishr bin riyashin ga lokacin da ya fara karatun falsafa imamu shafi'i ya cirawo sa ya ce mai wane ka dena lokacin akidansa na da cewa ce ka dena karanta falsafa saboda bata ne ya ciya ya ci gaba yana falsafa har ya kosa ciki me ya faru lokacin muka ce zamanin ma'amun ce me aka yi nafi sifa dukkan siffofi aka ce a'a an yi ta'awilinsa aka yadda kuma suka yadda cewa ƙur'ani ba maganan Allah bane halitta ne haka saura haka mutane na kan haka Allah ya jarrabce su lokacin malumman da suka shahara da ke karkashin ma'amun ahmad bin hanbal na ciki muhammad bin nasir al-khuzai na ciki muhammad bin nuh na ciki nu'aimu bin hammad yana ciki abdullahi al-qawariri shi ma yana ciki shi da ke ga su ne manya-manyan malumman da suka shahara kuna fahimta abin da nake faɗi waɗanga manya-manyan malumman ga mutane shida ma'amuni ya jarabce su alkawariri da asajjat malam aka zo da su su yadda ƙur'ani magana halitta ne suka tiya haka azabtar da su haka kashe su sauran mutane nawa ta nawa hudu muka ce muka ce alkawawi abdullahi ibn kawawi da asajjad su an azabtar da su har aka kashe su la na yi kuskure ma'ana alkawawi da asajjad su an azabtar da su har suka yadda cewa suka yi bayani suka yi tukiya suka ce ƙur'ani halitta ne azaban ya kai inda ya kai har suka ce me suka ce ƙur'ani halitta ne abinda suke sarkin ke so kenan amma yani nu'aymu bin hamad shine aka azabtar da shi har aka kashe shi amma alkawari da asajja da su da aka azabtar da su da azaban ya kai inda ya kai shi suka yadda suka ce Qur'ani halitta ne Nu'aym bin Hammad an azabtar da shi aka azabtar da shi aka kashe shi bayan an kashe shi aka bisa shi cikin dare haka hana mutane ma su zo su yi mai sallah malami fa babban malamin hadisi ha lokacin da ake kashe shi hake azabtar da shi yana barin duniya yana cewa mu da ku za mu yi jayayya gaban Allah mu da ku za mu yi jayayya gaban Allah lokacin Ahmad bin Nasr al-Khuzai shi ma aka azabtar da shi haka azabtar da shi shi ma aka kashe shi ya saura Muhammad bin Nuh da Ahmad bin Hanbal Muhammad bin Nu ana azabtar da shi ana kai kawo shi ajali yayi halin sa shi ya mutu ba kashe shi ba ya saura Ahmad bin Hanbal kade gwarzayen duka mutane biyu sun amsa abin da yake so waɗanda suka saura an kashe su mutum ɗaya ya mutu sai ya saura Ahmad bin Hanbal kawai Ahmad bin Hanbalin ga ya tsaya sayin daki kamar yadda dutse ke tsayuwa iska ba zai kada shi ba haka ya tsaya haka ce mai mamuni na ciran kawai ka zo ya je mamuni ya ce me za ka ce game da ƙwar'ani ya ce zan ce abin da magabata suka faɗi haka ce mai magabata suka faɗi ya ce a ah, sun ce ƙwar'ani maganan Allah ne ya ce a'a ce ƙwar'ani me Qur'ani halitta ne yace ba zan fadi ba duk wanda yace Qur'ani halitta ne ji'uni bi hadisin ji'uni bi aya ku kawo mini hadisi da aya da ke nuna Qur'ani ba maganan Allah bane Mamun yace wallahi ka daina kaga kawayenka na kashe su zan kashe ka ƴan uwayenka na kashe su yace yi abin da kuka ga dama ku yi abin da kuka ga dama ba na tsoron kominku kamar yanda. Hubayb ibn Adi yace walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jammin kana fillahi masra'i walastu bimubdin lil aduwi takhashu'an wala jaz'an in yace walastu ubali hina uqtalu musliman Hubayb lokacin da Allah suka suka hadu kanshi sahabi ce duk inda iska ya kada zaka bi wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi ko wala taktumu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun haka ayan yake ko Allah madaukacin sarki yace ku tuna a lokacin da Allah ya doki alkawali ga ahlul kitab ce maluma suka ce ahlul kitab da dukkan malumma ku bayyana ma mutane ne gaskiya haka Ahmad ibn Hanbal ya tsaya ya bayyana gaskiya inji Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace fasara Imam Ahmad mathalan yudrabu fil mihna wa thabat ala al-haqqi wa sara ismuhu maqrunan bil bil imama yace da Imam Ahmad ya tsaya kan gaskiya she zama misali in aka zo ana buga misali ga waɗanda suka tsaya kan gaskiya to Ahmad bin Hanbal na ciki ya kasance ma saboda me saboda hankurinsa da dajewansa shi zama imam shi yasa kuke jin ana ciransa imamu ahlus sunna wal jamaa ba ya je ya kwanta bane kawai aka ta mai imamu ahlus sunna wal jamaa aiki yayi kamar yadda za ku zo ku yi Allah madaukacin sarki ya ce me game da in ka yi hankuri cikin jaraba cikin fitina Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru muka sanya su suka zama shugabanni da ke shiryar da mutane wani lokaci lokacin da suka hankura wa bil sabri wal yaqini tunalu imama fi din da hankuri da gaskiya ake samun shugabanci a cikin addini kuna fahimtar karatu Ahmad bin Hanbal muka ce yayi zamani da sarakai guda guda uku yayi zamani da Ma'mun yayi zamani da Mu'tasim kai karshe aka ce mai ya imam Ma'mun ya sayi maka takobi da sunanka wai she ya da wuyanka kuma yayi rantsuwa ma'amunu bai taba rantsuwa ba kuma shi rantsuwan ya zama gaskiya yace ba ruwana da takobinsa ba ruwana da sojansa ai ba fada muke yi ba ji'uni bi ayatin ji'uni bi hadisin ku kawo mini aya ku kawo mini hadisi ku za hadisi na aljama mu ba mu fada mu ba mu zagi namu ne alkitabu was sunna in ka kawo dalili ya kare ba fada ai saboda shi ku kawo mini aya ko hadisi kai haka ce ma Ahmad eh, bin Hanbal wallahi ma'muni yi rantsuwa cewa zai sa ka sarkanda ba ka ganin ma rana ce wata yace to aikinsa kenan abin da ya ga dama amma ni dai wallahi ba zan bar gaskiyan ba fitinan yayyawa fitinan yayyawa duba yanzu sun kama shi ne ma'muni ya kama Ahmad bin Hanbal ne ya samai sarka lokacin Ahmad bin Hanbal na da shekara 75 kun san dan 75 dai soho ne ko to an samai sarka haka an kofin shi haka sa shi sarka da rana yayi azumi cikin sarkan fa daddare yana nafila ya ya galabaita ana jansa ne a zo da shi a ce mai to ina labari ka sauka kan ra'ayinka ce ku kawo mini aya ku kawo mini hadisi da fitinan yayi fitina aka ce mai ma'amunu wallahi ya kashe ka gobe gobe gobe wai kowa ya hadu ya ce to ni ma shige nake ban da takobi amma ina da Allah kai da fitinan yi fitina lokacin da mamuni ya rasu lokacin da mamuni ya rasu da ya kai ga mu'tasim kaninsa kenan daga mamuni shi mu'tasim Ce mu tawakkil. da ya kai ga mutasim mutasim ya zo ya shigo wurinsa cikin cikin sarka ce ya kai ahmad kai dattijo ne ka sufa duba azaban da ake maka abinda nake so kawai gobe zan cira mutane ka ba da jawabi Ya ce wani jawabi ka ce ƙur'ani halitta ne Ya ce ya kai sarki kana son in doki zunubin mutane duka ku kawo mini aya ku kawo mini hadisi kanin kanin babansa ya shigo wurinsa cikin sarka ya ce ya kai ahmed gashi ana fitinanka ana azabtar da kai ana fitinan danjinka kuma saboda shi muna son ka karbi wannan kaliman nan ka tashi kai ya ce wallahi ba ruwana da sojojinku ba ruwa na da kominku ni dai a bani dalili ya ce mai ta wallahi mutasim shi ya kashe ka gobe ce kowai eh ya ce to ku da ni da shi ku da ni da shi Ahmad bin Hanbal ya tashi cikin dare yayi nafila yace ya kai Allah ina rokonka kaka bar ido na da idon Mu'tasim yayi fudu cikin daren nan Mu'tasim Ma'mun ya rasu eh Allah shi haka yake ai eh na'am eh aka ce gobe shi an kashe kai ce to Allah ya so ya tashi yayi nafila kuma celin kuma na kafan shifa kuma yana nafila da celin ce mamuni wai zai kashe ka gobe ce to Allah ka ka hada mu kafin da safe kawai aka ce mamuni ya koma lahira Aliyu bin Madini wa Ishaqar Rahawi malumma ne na tarihi suka ce a'adda Allahu dinahu bi rajulaini Allah ya daukaka addininsa da mazaje biyu as-siddiq yawmu ridda ko kace yawma ridda wa ahmad bin hanbal yawmal mihna yace Allah ya daukaka addininsa da mutane biyu abubakar siddiq Allah ya daukaka addininsa yawmul mihna ranan da aka samu ridda ranan da aka yi ridda kun san lokacin da annabi ya rasu sallallahu alaihi sallam wadansu sahabai sun yi ridda ai kun sani wadansu ma suka ce su ba za su fidda zakar ba saboda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan ko ka amshi sadaka annabi aka ce ya amsa to ba annabi ce nan ba mu bayar Abubakar Siddiq ya tsaya ya kirawo sahabai ya yi musu wa'azi su Umar ya ta fahimta har suka fahimta aka yake su Abubakar shi ya zama sababi masu komowa suka komo waɗanda su komo aka bi ya ce to haka Ahmad bin Hanbal shi kuma lokacin da mihina jarraba ya zo ana son a sake addini a ce Qur'ani halitta ne to shi ma ranan Allah ya ɗaukaka musulunci da Ahmad bin Hanbal amma maganan bai kare ba ibn al-madini yace illa anna illa an an kana ma'a siddiq ashabun wa awan wa laysa ma ahmad ashabun la awan yace abin ban mamaci shine kaga abubakar siddiq shi yana da mabiya yana da mutane su ne su Umar su Usman sun taimaka mai yace Ahmad ibn Hanbal shi bai da mataimaki shi kade ne shi kade ne bai da mataimaki kuma gaskiya ne shi bai da mataimaki a abubakar siddiqin ya juya nan ga ga umar ya juya nan ga usman ya juya can ga saidina ali mazaje kenan ko bai fita ba su sun isa to ahmad bin hanbal shi shi kaɗai ne kun san jarabar ya kai inda ya kai hasan wani lokacin kana da mataimaka malam jarabar sai ka ganshi sauki amma kana hospital ne kana kunshe ka gan masoyanka abukan nan ka su zo nan da nan sai ka samu kafi amma an je da kai hospital baka ga kowa ba amin na tawa kuna fahimta bal abu ja'far al-hanbali ranan da Ahmad bin Hanbal ya rasu aka bisa shi sai yace yau muka bisa na shida a cikin shugabannin musulmai haka ce wane ne na shida yace shine Ahmad bin Hanbal haka ce wane ne na biya yace Umar bin Abdulaziz bin Abdulaziz na hudun da zuwa su mun san su ya saya Ahmad bin Hanbal saboda jaraba, da azaba da bugun da aka yi mai mai jiki ne wallahi shi ya zama kamar siriri haka malumma suka ce yana sarka shega wani mawaki sha'ir kuma almajiri ne da ake cira jabir bin amir jabir bin amir shi ya zo wurin ahmad bin hanbal ya ce ya ahmad ana lastu mithlak أنت مقدم الناس والناس إليك ينظرون وبك يقتدون yace ya kai Ahmed ni da kai ba dai bane ni ba kaman ka bane ni imani na ilimi na bai kai ko ina ba mu mun ce Qur'ani halitta ne saboda imani mu bai kai inda kai ba imanin mu bai kai inda kake amma ka sani kai shugaba ne ana kwaikwayo da kai mutane na jiran me ka bari me zaka ce wala kad taraktu khalqan anakan mamduda yanzuruna madha taqul na bar baya na mutane diwa sun daga wuyansu suna jira me zaka faci iyaka an takuna shi'uman ala ummati muhammadi sallallahu alaihi kai hankali ka ka zama kai ne wanda zai eh, zai fitina al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gama magana Ahmad bin Hanbal yayi kuka yayi kuka yace ba wanda ya karfafa ni cikin jama'a na kaman ka Jabir bin Amir ce ma Ahmad bin Hanbal ya Ahmad in kunta tuhibbullah فاثبت على امرك انه ما بينك bainal janna illa an تقتل in kana son aljanna i hankuri ba komi tsakaninka da shiga aljanna shi dai akan sheka in ishta ishta hamidan wa in mitta mitta shahidan in ka rayu ka rayu kana da daraja in ka aka kashe ka kuma zaka mutu kana shahidi Ahmad bin Hanbal ya ce ma bawan Allah ga Allah ya maka albarka ka karfafa ni eh ko baka bi ka faɗi gaskiya ko ba haka ba wani na nan shi bai yi bai faɗin kuma gaskiya <laughs> kuna fahimtar magana shi zunubi biyu ne kaga wanda shi ya nuna su ba su kai masayin nan ba ma kai ka saya kuma kaje Ahmad bin Ahmad ya ce ka kafafa ni almajirinsa abubakar maganganun ga dukkan da nake gaya muku bulala ake mai fa za a zo da shi akwai ranan da aka zo da shi haka ce ya bada jawabi yayi jawabi ya kashe she mamuni yace ma yaran shi ku mai duka ana bulala jini na zuba yana zagin masu bulalan Allah ya yanki hannayen kunga haka ake bugun mutum ku buga shi haku kashe shi she Ahmad ya so masa naje da shi kuma cikin sanka wanda ya wuce 70 years fa bayan Allah almajirinsa da ake cira abubakar ya shigo wurin imamu ahmad bin hanbal ya ce ya imamu ahmad ba su jawabi abin da suka faci Allah madaukacin sarki ya ce wa taqtulu anfusakum ka ku kashe kawunanku ka ku kashe kawunanku yi musu tukiya she lokacin nan Ahmad bin Hanbal she yace ma almajirin sanga Abubakar fita waje ka je ka duba mutane ya je waje iske mutane na tsaye kowa ya rike pen yana jiran me Ahmad zai faji ya shigo Ahmad ya tambaye sa me su wake waje ce wallahi almajiran ka zalla ne suna waje sun rike pen kuma suna jira in ka fito me zaka faɗi she ce ya kai Abubakar kana son zunubin waɗanga mutane dukan doke su ne ya ce wallahi ba zan ba su jawabi ba shi dai abinda magabata suka faji lokacin wa kenan lokacin ma'amun bin rashid ma'amun bin rashid na mutuwa yana rasuwa shi mu'tasim khalifan kanin al-ma'mun shi shi ma ya hau shi ma filosofa ne amma shi ya fi ma'amun zama falsafa shi ya yi karatun falsafa ne ya iya falsafa saboda shi da mutuwan ma'amun da mu'tasim zo gaba daya she kuma yan falsafa suka yi kusa sosai tare da wa tare da sanke kenan azaban kuma zai karu ne amma da mu'tasim zo, she da yi wata arba'in yana research yana dirasa game da Ahmad bin Hanbal yayi zahi da shi wata 40 Ahmad na cikin sarkafa kuma ga ga ce wata 40 wata 40 shekara nawa kenan Allah baka shekara uku eh to yana dirasa shi ba fara ma cin kesin shi ba tukunawo Ya za mu yi da shi wani hanya za mu bi an kashe shi ne an zo a yi debate da shi ne ya za a yi wata arba'in kai saboda addinin gai zaunu saboda mu da kai mu same shi kan sauki kaga ba mu ba mu wahala bane shi yasa mu ba mu san daraja addinin gaba eh ba mu wahala bane kaga mutum ka samu abu kan sauki bai da daraja wurin ka eh Eh, ka duba yaron da ya tashi gaba daya kawai ya samu kudi ya aure da wanda ya hozili ya je libya ya je cote d'ivoire da chat ya samu ya aure mai wasa da auren nan eh. <laughs> saboda shi mu mun samu addinin ga kan sauki shi ya same shi ya sa wani lokaci ba mu daraja shi karshe dai halmotasin bayan wata arba'in ya dace cewa ba za a kashe Ahmad bin Hanbal ba za a zo a yi debate da shi ne eh ba za a kashe shi ba zo kawai wata rana aka ce wa 'yan gari kowa ya hadu gobe za a fito da Ahmad bin Hanbal wata shekara uku wadansu ma sun fara manta da Ahmad bin Hanbal ce a zo da shi aka zo aka cika aka kawo malumma aka ce malumma su zauna ku ja da shi Ahmad bin Hanbal me zaka ce game da me game da Qur'ani yace maganan Allah ne ban fadin komi shi abin da Qur'ani da hadisi ya faɗi aka ce menene Qur'ani da hadisi ya wada yace maganan Allah ne ai aka ce mai menene dalilinka yace a'a gashi cikin qur'ani wa ina hadun min al-mushrikeena istajara ka fa'jiru hatta yasma'a kalam Allah maganan Allah ne maganan Allah ne yace ar rahman allama al-qur'an yace maganan Allah ne haka she mu'tasim yace ma malum man kuma ku bada ansa kuma kawo dalili naziruhu ku ja da shi shi Ahmad bin Hanbal ya daga hannu ya ce ya kai sarki ai waɗanga ba malumma bane ai a kawo malum haka ce mu malumman garin mu ke yace ga yin falsafa ne ba san alkitab ba ba san sunna ba a kawo mini malumma ni waɗanga ba san ja da su ba saboda ba san hadisi ba san aya ba ka san shi jahili in yaga kana larabci kawai shi ya ka dan malami <laughs> kun fahimta kana larabci kawai ce eh har larabincin siransun ma yake ci alhali kuma eh larabci daban alkitabu sunna kuma daban Ahmad ibn Hanbal ce wadanga ba malumma bane Mutasin yace nazihu ku ja da shi ku ja da shi cikin yan falsafan malumma akwai wani da ake cira Ahmad bin Abu Du'ab sai ce to ni ina da ja da ka ce qur'ani ba halitta ba ne. Allah madaukacin sarki ce cikin suratul zumar Allahu khalaqa kulla shay'in wa huwa ala kulli shay'in waqi Allahu khaliqu kulla shay ko Allah madaukacin sarki shi ke halittan komi shi yayi halittan komi Allahu khaliqu kulla shay Allah shi ya halicce komi kenan Qur'ani kuma na cikin komi kawai shi Qur'ani kuma halitta ne lokacin nan Ahmad bin Hanbal ya ce ma sarkin ya ce a'a baka ba bane da Allah madaukacin sarki ya hallakar da magabata da ya saukar musu iska shi Allah ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ko ba haka Allah ya ce ba iskan nan na halakar da komi shamad ya ce da iskan ya da Allah ya ce ya halakar da komi shin ya halakar da sama ya halakar da kasa ya ce to wanke nuna ya halakar da abin da Allah ke so ne da Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in nan yana nufin ya halice komi amma ba komi ba abin da shi Allah ya ga dama hmm. ibnu abi du'a ban ga ya ce to ga dalilin sa na biyu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan Allah ce mun sanya shi she shi yace a'a mun halicce shi ka san ja'ala yana iya zama halaka yana iya zama sayya yace to Allah wai ya halicce mai Qur'ani yace a'a ba halitta bane ba magabatan da ya fassara haka yace duk lokacin da kaga kalimatu ja'ala ko fi'il ja'ala yana da maf'uli biyu to wannan na nuna bi ma'ana sayyara inna ja'alna qur'ana maf'ul na farko na arabiyya maf'ul na biyu ne bi ma'ana sayyara mun sanya shi ba mun halice shi bane kaga ko luga ma ya kada ya kada abu du'a karshe suka ce wanga ba iya shi amma abinda zamu gaya maka sarki ruwan in kai wasa da shi zai bata mutane ka kashe shi muka je lahira Allah zai tambaye mu kai ya tambaye ka ah, ta'addanci ba wasa bane fa ta'addanci ba wasa bane in mutum ya bar gaskiya baya sauran komi fa kai malumma guda guda 70 suka yi takarda suka yi suka sign cewa a kashewa a kashe Ahmad bin Hanbal laifin na kansu mutasim shi ya ce ma 'yan falsafan ga ai ba ku da gaskiya ai ba ku da gaskiya ya kawo aya ba ku kawo aya ba ku tashi ya ce su tashi ya ce ku maida shi sarka tukunna ba mu kare ba ya so ya gane ibn abi du'ab shi ya bi mutasim cikin dakinsa ya ce sarki ya hankali fa wallahi in ka yadda maganansa motar shi ne ya ce ma Ahmad bin Hanbal la aqtulannak shi na kashe ka Ahmad bin Hanbal ba shi da ababe uku ciki me nayi jini na bai halatta ka kashe ni ba motar shi ne ce yanda mamuni ya buge ka to haka ne ma zan ku buga shi haka buga Ahmad aka buga Ahmad aka buga Ahmad wallahi man tarihi tarihi tabari juzi'i na bakwai har yace fatan Ahmad na fadiwa kasani saboda kalima guda fa kalima guda ce ta kallon. shi ce ji'uni bi ayatin ji'uni bi hadisin ku kawo mini aya ku kawo mini hadisi sauki nawa kenan sauki biyu ana nan gaba ɗaya kawai shi kuma shi ma mutasim kuma ya rasu da mutasim ya rasu alwafiq billah haruna bin al-mu'tasim she shi ma ya hau shi yana cikin wanga hali ya bi tafarcin yayanninsa afar abul fadl bin al-mu'tasim bin rashid shi ahlu sunna wal jama'a ne yana shigowa shi nasara yaso? so iza daqa ittasa maluma suka ce in matsuwa ya zo wata rana sai gan rana she bugu she salka she bugu she salka kawai alwathiq billahi haruna bin mu'tasim yana hawa sarauta ce a cire imam ahmad bin hanbal cikin salka ce ba batun kamawa ahmad ka yafe muna wanda ke ganin maganansa ba gaskiya bane yazo ya ja da shi Qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane Allah ya ce hatta iza stai asar rusul wa dhannu annahum kad kudibu ja'ahum nasruna ko ba haka Allah ce ba haka duniya yake in masuwa ya zo masuwa ya zo har mutane su haza ko ba nasara rana daya insha Allah ya zo da nasaransa Ahmad bin Hanbal aka zo da shi Mu'tasim ko ko Haruna bin Mu'tasim yace Ahmad zo ba wanda ya isa ya taba ka nawa ne kawai ka zan mini waziri waziri na Ahmad bin Hanbal ce ba zan zama waziri ba haka ce me addalili ce to shekara talatin hana buga bidaa ku bar ni in karanta nuna mutane sunna na zama waziri yaushe zan karantar kuma ni ba abinda da nake so a bude mini masallatayya in eh ka haka ce to an baka hanya kulja jaa al haqq wa dhahaka al bal nakdifu bil haqqi alal batil fayadmaghu haka Allah ya ce yanzu Imam Ahmad bin Hanbal aka aka maida shi shine limamin gari kuma shi fatawa shi ke bada fatawa shi ke karantar yana karantar yana wa'azi bai zai ya zauna kan kujera ba wallahi da ni da kai ne she mun zama waji a ta yi eh, sarkin mola eh, kuma alama to ji da kyau za ka ji shi ahmad bin hanbal yani lokacin da ya samu sa ce duk wanda ya mini laifi wallahi na yafe mai wallahi haka ya faji na za mu zo gare shi bal yan bid'a ba su bari bari suna zuwa su ce sarki Ahmad ya ce kaza ce kariya ne Ahmad ya ce kaza ce kariya ne Ahmad ya ce kaza kariya ne ana cikin wanga hali mutawakilin ga wata rana shi suka samu wani babban plan suka ce mai a ah, kana zaune za ka rasa sarautanka ce na me ce Ahmad bin Hanbal ya shirya wani yana jidansa zai yi mai mubaya'a a sauke ka kan kujera ku duba fa Ahmad bin Hanbal eh mutawakki shi da kansa da sojoji suka fita suka je gidan Ahmad aka sa shi gidan aka shiga aka fita ba komi ya komo yace wallahi da mu'tasim na zai tashi cikin kabari ya yi mini magana Ahmad wallahi ba zan yarda ba she ya kara samu yarda kuma daukaka na Allah ne masayi na Allah ne man kana yuridu al falillahi al jami'a in kana neman daukaka ka nemi Allah Allah ke da daukaka shi ke ba mutum daukaka Ahmad bin Hanbal wata rana bayan ya zama abin da ya zama ya zama sarki ya zama malami ana ji da shi yana cikin karatu cikin masallaci har ya kai inda Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum wallahu ghafurun rahim yace afautu an kulli man zalamani na yafe mu kowa duk wanda ya zalunce ni na yafe mai almajirinsa abu ali yace cikin dare ina tare da ahmad bin hanbal yana karatu sai na ji yana kuka yana kuka yana kuka she na tashi na je wurinsa na ce ya kai imam lafiya kake kuka ya ce wallahi na tuna ne maganan Allah na tuna da ni na tuna da sarkan da na zauna da dufin da nake ciki sai na kai fadin Allah wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha shi Allah ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu wanda ya yafi ka sasanta ladanka na wurin Allah yake to na yafe ma kowa bayan Allah ku duba waɗanga bayan Allah irin wahalan da suka sha shi yasa ake kiransa imamu ahlus sunna wallahi bai kwanta ba ya cancanta ko ba kwana yayi ba ya saya ne kai ma ka saya cikin aqidanka ka a same ka kamar hawainiya yau kana bid'a gobe kana sunna wan kalima fa aka ce ya fada bai fada ba kai kuma me kana maulidi kana birthday kana kuma party kana ball kana me kana buga lido sis lido kana buga game wai kuma aka ce ahlus sunna wal jamaa ka ce mu ne gaba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 Allah ka kawo muna kwanciyar hankali a cikin duniya baci da Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci abinda muka faɗi Allah ya sa mu ji mu aiki da shi in ba tambaya za mu bari malum masu cika muna da addu'a in akwai tambaya kuma za a yi tambaya na na wai a taimaka fi sabilillah na ina gaba tambaya cikin abin da muka haji ba tambaya za mu saya nan Allah ka karba muna kuma Allah ka yafe muna subhanaka bi Hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk